To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu saurari na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Ah, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a ah, za mu fara wannan program mai suna mijin aure nake so. Mijin aure nake so insha Allahu za mu fara kenan da 'yan eh, uwaye na biyu maza biyu mata biyu amma za mu fara da ɗaya. Maza biyu mata biyu za mu fara da ɗaya. To za mu fara da mace ɗaya da namiji ɗaya which is ah, ɗan uwa Suraju da kuma 'yar uwa Fadima da take tare a nan da mu a nan. Amma kan haka jama'a kamun mu tattaru mu ji wannan talla mu dawo. mai da kuɗi gida, hararen kamfanin nan mai suna zakiyar zaki beauty collection kawo muku shahararrun kayayyakin sawa mayamayan shafawa mai mai da tsohuwa yanya shafawa na jiki akwai man shafawa a fuska da yake cire kuraje fuska ce luyi luyi akwai sabon na wanka da na wanke fuska sassafiyar ce beauty collection na muna da wato haifa muna da kamfuna kala na kowane irin wasa masu da inganci

mutane biyu da muka ce za mu yi musu wannan program na mijin aure nake so na farko kenan da kuke gani fadima da kuma dan uwa suraj da suke kan nan da za mu ji zancensu farko za mu fara ji dai mata ne farko za mu fara ji ita ta fara gabatar da kanta in ta gabatar da kanta ko da yake ba, ba mu bane a nan amma saboda shi da za mu so ita da kanta ta fara gabatar da kanta in ta gabatar da kanta ta kare sa'annan shi ma ya gabatar da kanshi mu ji abin da muke so assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu ajiya fadima to eh fadima dakin daga muryan ki dan to muna jin ki da muna son ki gabatar da kanki insha Allah shi ma ya ji ki Ah, to, muna jin kike wane ne ke daga ina kike? Ah, mu ji labarin ki kaɗan kamun shi ma mu ji nashi. Sunana Fatima. Mm-hmm. Sunana Fatima Ahmad, ina kira daga nan garin Jos. <laughs> eh muna jinki muna jinki ba ba farkon zuwan ke wasa mu jiki dai da kyau ya kuri. ba shi na tsaki komi bakin kowa na Fatima Ahmad ina kira daga nan garin Jos wanda ta zo shafin nan kwanakin baya da suka wuce akan cewa ina neman miji mai irin situation mai irin status dina ma'ana HIV uh, positive wannan shi ne kaɗan daga Eh me kike yi me wani aiki kike yi ah, ah, kin taba aure baki taba aure ba duka ya kamata mu dan ji. Na taba yin aure ina da yara guda biyu. Sannan a da ina dan taba kasuwanci haka. to daga baya kuma saboda na koma makaranta sai na zo na dena a yanzu haka ina makaranta ina zaria ok she yaranki guda biyu ina suke suna tare da ni suna tare da ke suna tare da ni suna tare a gidan mu a nan jos so ina karatu yanzu ina karanta health scientist kina karanta health scientist alright eh to yanzu mun gode bari mu shi ma mu ji shi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu malam suraju To, Malam Suraju, na san ka ji Fatima dai ko? Eh to da mun so kai kuma ka gabatar da kanka ya so ita ma ta ji. Okay. To kamar yadda ka faɗa Suwana Suraj ina zaune a garin Abuja. Ah, na yi matakin karatu na tun daga primary har zuwa university sannan kuma na aiki da ma'aikatar da take kula da malamai malaman makaranta kenan sannan kuma ina sana'ar kasuwanci na da motoci wanda nake siyo su daga waje ko kuma a cikin ƙasa ko a kwatano kawo su saida a cikin Najeriya. Sannan kuma na tare da matata da yara na su su biyar. Sannan kamar yadda ta bayyana nima na da ɗauke da wannan larura na HIV positive kuma na neman wata zamu ci gaba da zama dai ga baki haɗa su su biyu wannan shine labari na a takaice to a labarinka da muka ji alhamdulillah allah ya kawo sauki sosai alhamdulillah kuma a ita fatima ta nuna tana da wannan ciwo na kanjamo nan kai kuma kana da shi allah ya kiyaye mu duka gaba daya allah ya ɗaukaka kuma wannan ciwo daɗin da na ji bai sa ya kwantar da kai ba ita ta koma makaranta tana, uh, tana koyin health and scientist ko sa'an nan kai kuma gashi kana sana'a mai kyau uh, ah, nan kuma kana da kuma aiki kuma mai kyau da kake yi which uh, Allah Allah taimake aikin mu duka gaba daya amma yanzu in Allah ya baka dama ka auri Fadima zaka hada ta wuri ɗaya da iyalinka ne ko dai a'a ya zaka yi eh. ah, jama'a kuya kuri yana da network problem ah, zai dawo mu ji shi da kyau Salamu alaikum. Hello. Aha, muna tare da kai. Na'am, na'am, za su zauna a unguwa ɗaya amma kowa gidansa yana daban. Ok, za su zauna unguwa ɗaya amma kowa gidan shi daban. Na'am. Masha Allah. Duka gidaje na ne ba haya ba ne. Duka gidajen ka ne, za ka bata gida ɗaya? Amma, mm. amma unguwa ɗaya. Ajiya Abiba ina gaisuwa. Ni ma samu sauƙi wajen mu'amala. Na. koda ko da wani abu ya faru in kana kusa da su to za ka ringa samun sauƙin zuwa sakamakon ce ka ɗauke su sun yi nisa da kai. Kuma su a gidan za. Uh, uh, uh network problem. Aha, muna jinka yanzu, eh network na ɗan kashewa, to muna jinka. ka. yawa ko da mutum ko da ba na nan wannan taimakon kansun da za su yi shine abin da zai taimaka musu su dauna lafiya wannan shine ya ban dama hello na muna jinka eh muna jinka yawwa zaman su guri daya ina fatan su haɗa kansu su zauna lafiya kamar yadda ita wacce ta take tare da ita ba ta da wani problem ba ta da wani ishu ita akan kanta ba ta da matsala ko da ni ko da yan uwana to ita ma ina fatan su zo su zauna lafiya su baba da su zama yan uwan juna su zama masu rufa wa juna asiri da dukkan mu baki daya To, amma a yanzu haka kaga Fadima ta nuna cewa wannan ciwo bai sa ta kwanta ta daina sana'a ba zuwa haka tana a makaranta. A shin in ka aure ta zaka bari ta ci gaba da wannan baby bayan makaranta akwai achievement da take so ta yi ta ga ma tana wani activities zaka yadda ta ci gaba ko dai a'a. Eh, ko ita mata ta yanzu da muke tare ba ta aiki saboda wannan larurar da muka ga muna da ita suka ba mu shawara a asibiti in nema mata abu wanda za ta iya yi. sai na gan na nema mata sana'a kafin ta kafa sana'ar wata ta shiga damuwa sai na samo mata aiki. Eh. Daga cikin irin wanda ake kaman koyar da ɗalibai a cikin ma'aikatar mu sai na nema mata aiki take zuwa. Wannan nema mata aiki yana ɗebe mata kewa koyaushe za ta tafi wurin aikin ta za ta dawo in ta dawo kuma za ta ci gaba da yin wasu activities da za su sa ta da tunanin komai kuma ni din ma babu wani ciwon so da na taɓa yi da ya da asali ba ina kawai ta je wurin awo suka ce tana invitin ina na zo wannan dalilin isa ta je aka gwada mutu aka ga muna da a lokacin aka ce abun ma bai ma kai nisa ba saboda nawa ba a ma iya a gane ba sai da aka ce kara dawowa bayan a kaman one month haka sannan nawa aka aka ma iya ganin akwai shi a jiki da suka mun gwaji na farko suka ce ni dai ban da shi amma bayan kamar wata ɗaya sake dawowa za a gwada a gani a tabbatar da abin da yake faruwa to bayan wata ɗaya da zo sau wada suka tabbatar da cewa human career ne so ah, ni ma na positive ne so da kawai sai suka dora mu akan maganin da dama wannan shine a takaice ban taba yin ko ciwon kai ba wanda yake da alaka da wannan tunda ina kan magani kuma ba ma wasa gaskiya ina sharar da kam masha Allah to ah, a sai da Fadima eh na san kin ji malam Suraju duk abin da ya nuna malam Suraju ma'aikaci ne yana aikin gwamnati da yake samun biyansa kowane wata sa'annan shi kan kansa yana sana'a yana tura da kuɗi a turai a so masa motoci yana sayar da motoci ko shi da kansa yana iya tashi ya je kwatano ya je so motoci ya shigo da su Najeriya yana siyarwa sana'ansa kenan sa'annan kuma yana da gidaje Eh, yana son ya ajiye ke da matan shi anguwa daya amma gidajen kowa daban-daban ga gidanki daban ita kuma ga gidanta wani wuri daban amma a anguwa da kuma duk gidajen mallakansa ne nashi na kansa ne ba gidan hayi dai ajiye ki ba sa'annan shi yana da wannan ciwo matarsa kuma ita ma tana da wannan ciwo kin ga ba abin wai gori a ciki kin gane kuma ya nuna wai yana son ku yi zaman lafiya da matan shi kin gane shi sa wannan bawan Allah zantuttukar da yayi yi ya iya ya convince din kina ganin mu ba da dama ya so mu haɗa ku kaman kan da muke neman hada ku nan <laughs> bi ma'ana kin amince mana komi kenan ko? shi yasa ai nake ce maka yayan saboda ka cancanci yayan ne kai na gode Allah saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi to saboda yanayin lokaci mutane biyu za mu zo da su yau ah, malam suraju Allah ya saka maka da alkhairi zan tutukanka duka ah, mun gamsu da shi ita kuma ta gamsu da shi insha Allahu yanda za mu yi da mun gama na kamata baka nan ba dinta insha Allah don Allah shekarika ta amana ka mana ita a amana amma zance ɗaya da muka manta malam suraju yanzu haka ita ita bazawara ce ba wai abin da wai za zauna a ce wai za wani dogon eh, fira ko kuma dogon aiki ko kuma menene a'a yau bazawara ce ita yau muka baka dama tsawon kwanaki nawa ko wata eh, da ka ɗauki ka aure ta. To, insha abin ba zai ɗauki wani lokaci wanda nake tunani ba amma babban shi dai kamar wata gida. wata nawa ko normally a cikin yanayin mataki da mu idan ya haɗu akan ɗan so a ɗan fahimci halin juna ma da farko eh dan dai wata wannan kuma aka bani kamar wata shida ina ga zan iya tunda ba wani aiki ne a gabana ba already gida yana nan a ajiye kawai shiga za a yi wata, wata shida fa ka ce fa Malam Suraji, me yasa wata shida saboda yau gashi nan kai ke da gidanka sa'annan kuma kamin gafara ba wani da ya ce a ba a ji a gwada jini kina da shi ko baki da shi ko kana da shi ko baka da shi ba sa'annan kuma bazawara ce ba mu ce bazawara ta zama bola ba ka muke nufi ba wata yanzu kamin gafara akwai wanda muka hada su ranar asabar da ya wuce ranar asabar da ya wuce muka hada shi da yariya da muka hada shi da wannan yariya jiya ya aiko min da kuɗi e, na bar an aika za a aika ma iyayen yariya a je a biya kuɗin gaisuwanta shi yana ganin nan da wata ɗaya kawai daura musu aure kuma ba ma ba zawara ba ma budurwa wallahi ina so in gani tsakanin yau ko gobe a je a biya wannan kuɗin gaisuwanta har da kuɗi ma a sai mata a sai mata waya to eh to amma yana kai wata shida yauwa akwai wani abu da ba na son na faɗi tayin ɗin da za a ce mai isa ga ce kaza ni ma ba ina nufin ya kai batun da ka tambaye ni kamar approximately gaya ma eh, kamar nan da yaushe nake iya gani eh. ilan ni din ma iya zama wata ɗaya ko biyu din kamar yadda kuke tunani na eh, eh da ka ce da dai ka ce muna wata ɗaya ko biyu to kaga babu da magana babu da musu ka ba a waka ce wata shida kuma ne ba gaita da kanta ta yi dariya ba tana gari a a alkawari alkawari wani abu ne mai mahimmanci na girmama shi sosai na sadly da alkawari na saba asali idan na yi alkawari na ce ma karfe takwas to zan zo sabin dati gara in ka ka fahimce ni na'am idan na ce ma wannan ni ma a yanzu haka ina da iyaye na suna rayu duka su biyu zan je in introducing ko wannan maganan gare su amma dole kaga sai mun haɗu kafin ma kai musu magana na'am yawwa amma ba wani abu da zai ɗau lokaci ba na ce maka haka ne watakila da waya muna yi watakila gobe in kira ka ina ga magana mun daidaita zan iya ganin mai bi karshen wata azami kaza shikenan alhamdulillah amma na muna tare da kai malam suraju muna tare da kai ba na so ne alkawari in ce kaza time din ya zo a ce ai na ce kaza amma ina so in yi alkawari kafin time din na yi watakila idan muka ne muka daidaita kanmu muka yi magana daya biyu na iya na kawo kuɗi a saka rana. To. Ko kowa ina da na ke tare da ita gaba ɗaya haɗuwan one month ne muka yi aure one month wanda ma shine aure na na farko na'am na'am ok gaba da aduwan ku one month kenan ku duku ya wuri to alhamdulillah alhamdulillah da hakan ma yana da kyau kai dai da ka ce muna dai ka ce muna dai ya hakuri ka ce muna dai maximum dai mu baka dai nan da kaman wata biyu amma wala Allah ba zai kai wata biyun ba wannan mun fi gamsuwa da wannan da wata shida wata uku ko abin da bai kai haka ba very good aha to hakan hakan yayi wata uku wala Allah ba zai kai wata ukun ba is is yeah it's okay wannan yayi yi. Ah, ah, sai da Fadima ah, wannan ba Allah na ki dariya malam Suraju ya nuna amma ni kuma na gamsu da maganan sa mutum ne da baya son ya saba alkawari shi yasa yayi wannan magana to amma alhamdulillahi tunda ya da ya gyara maganan ya nuna cewa wata uku amma wala Allah ma ba zai kai wata uku ba shi yasa uh, kina ganin hakan kin gamsu da haka Masha Allah. To mun gode sosai na gani a iya naku kenan bari mu zo da kuma wasu. Malam Suraju mun gamsu da naka yanzu. wa alaika salatullahi ta'ala barakatuh to me za uh, wani nasiha zaka ba wa jama'a minti daya okay eh muna son kai wa jama'a nasiha minti daya jama'a uh, da ke ganin uh, kanjamo ciwon kanjamon na wani mugun abu ne ko kuma a ba mugun abu ba ko kuma a ana kyaman su ko kuma a ba me za ka gaya wa jama'a domin magana da zan gaya wa jama'a ba ta wuce a duk lokacin da ka ga mutum ko da ka san cewa yana ɗauke da wannan larura kada ka ɗauka cewa ya same shi ne ta wani hanya na banza kowa da akwai kaddarar shi da ubangiji ya kaddara za ta same shi wani yawanci za ka ga kullum kun yi aure ne sai a rasa a cikin wa aka samu lokacin da aka yi ba a je an gwaji ba misali an yi auren sai a rasa sai ta zo za ta haihu sai a gani sai a rasa a ina aka samu to in kuka tsaya ka dage sai kun gano wataƙila auren kuma ya zo ya rabu kai kan zarge kan zarge ka nasiha ta abin mutane always dama in aka ga mutum da wannan karka guje shi karka kyamace shi karka tsane shi kada ka nuna masa shi ba mutum bane ba kuma ba wanda ya san gawar fari sai ubangiji duka da rayuwa da kike gani Allah ya riga ya tsara wa mutum iya adadin kwanakin da zai yi sau da yawa wannan shine kalubalen wanda yake dauke da wannan lalura ba ya iya samun sukuni da sakewa a cikin mutane shi yasa har ma ake boyewa ka iya kusa da kai ma ya iya ba ka so ya san ga halin da kake ciki wannan shine a takaice salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikis salam to sai da fadima ke kuma me zaki gaya wa jama'a mun sallami malam suraji wa alaikis salam sai da fadima me zaki gaya wa jama'a nake so na bayar a nan shi ne shi dai rayuwa yana son kamar yadda shi ya faɗa malam siraju kaga alkawari amana da gaskiya yana daga cikin shiga-shigan imanin bawa abin da nake horon mutane da shi shine su kasance ko da yaushe kana da gaskiya ko wani abu zai same ka Allah zai duba zuciyanka sai rangwanta maka tun wannan gaskiyar naka da amana amma a kan maganan wannan ciwon ba mutane su daina ɗaukan shi wani babban al'amari wanda wani da an gaya mishi sai dinga tunanin shi karshen rayuwar shi ke sai na ba na'am eh wani wani da an gaya masa yana da ciwon kanjamau shi dauke shi karshen rayuwarsa kenan ko ya ɗauka karshen rayuwarsa kenan sai kaga duk wani focus din shi sai kaga ya zama na ya duwe sai kaga ya zo ya tsaye da komai nasu zai dinga ganin kai ai shi mutuwa ko yau ko gobe kuma ba haka bane yau idan mun kwayi gari masu lafiya nawa ne suke mutuwa su bar marasa lafiya sai su bar masu lafiya marasa lafiya sorry suna da yawa to abin da nake so a nan shine a daukan ciwon da wani da wani fuska ta yanda ba abun ba abun ba yanda abun yake ba kenan ba shi dama ciwo Allah yana saukan ma bawa ne dan ya gwada imaninsa da zarar Allah so ke ka dauke shi da kyakkyawan manufa sai ka ga sanadiyar shiga aljanna ga Allah domin muna Allah ya Masha Allah, Masha Allah. To, haɗa ku, ko menene ina so mu ji ya kira in ga na ji nan da wani wata ɗaya za a ɗaura aure, insha Allah wa addu'an kenan. Kin ji? Shi yasa insha Allah muka gama yanzu nan zai kira ki ke da shi ku daddale. Kin ji? Ah, amin, amin, amin. alaikum. To jama'a a na biyu kenan da za mu zo wanda muka saka hotonta da zu a uwa Malam Abubakar da kuma e, in kuna ganin su da kuma Nana Hauwa. Hotonsu kenan. Malam Abubakar da Nana Hauwa hotonsu kenan shi sa insha Allahu shi Malam Abubakar mun same shi yana kan layi yanzu haka yanzu haka malam abubakar yana kan layi sauran ita nana hawa za mu kawo ta yanzu amma kamun mu zo da ita nana hawa mu ji wannan mu dawo mu ji zaki yan zaki mu dawo Thank you. mai da kuɗi da hararren kamfanin nan mai suna zaki zaki beauty collection kawo muku shahararrun kayayyakin sawa da mayamayan shafawa mai mai da tsohuwa yanya sarkin beauty collection akwai shafawa na jiki akwai man shafawa a fuska da yake cire kuraje fuska ta luwi luwi akwai sakun na wanka da na wanke fuska sarkin beauty collection

jama'a alhamdulillah alhamdulillah mun sake dawowa muna tare da mun same su yanzu suna kan layi mala bakar yana kan layi sannan na hawa ita kuma tana kan layi ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na hawa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Barka ka dai Nana Hawa ya sunanki eh, inda kike sunanki ga shida kira inda kike shekarunki da wasu ababen nan muna son mu ji zantuttukanki Malam Bakar na kan layi shi ma ya ji ki. Ok to ba damuwa. Da farko dai sunana Hawa Muhammad. Ana kira na Nana Hauwa. Hawa Muhammad Tambon. iya ya asalin aikin Tambon nake. to a nan na tashi kuma a nan na yi rayuwa kuma sannan shekara ta ishirin da takwas sau da bakwai dai zuwa da takwas haka duka dai muna ji da shiya to da farko da ni na taba aure na yi aure ko an min aure da tun ina da 14 years shekara goma sha hudu daga baya dai abubuwan suka canza ba kamar yadda nake tsammani ba daga ƙarshe dai har ya zama na dai na zo wurin aiwa ne kuka je na je hospital aka yi bincike aka gano cewa wurin awo aka gano ina da shi aka gayyaci kina da shi kina da me ina da matsalar HIV kina da ciwon HIV right good eh okay to daga ƙarshe dai aka kira shi ya ki zuwa to sannu dai a hankali a hankali to gaskiya abin da dai ƙarshen abin da ya raba mana aure da shi yana da saurin fushi da saurin saki ke ya yi fushi ya saki ya ce a shi wallahi ƙarya ake mai bai saki aure ba to haka dai auren ya tarawa a Allah ya kawo mana ƙarshen zama da shi na haihu da shi haihuwa ɗaya yaro ɗaya nake da shi da shi to yanzu dai daga baya na yi tunanin gaskiya kamar dai ba zan ƙara aure ba duniya ina ta nazari a raina na rasa maya zan in gaya ma mahaifina sai dai daga baya na ji na tunkare shi na gaya mishi gaskiya abin da ke damuna sabida gida ba a barin mafita amma dai saboda shi kai ya ga ina yawan fita ina zuwa hakan ga ina fita bai san inda nake zuwa ba in je karɓar magani to sai ranar da ya tsare ni yake ce mun yana mun magana ba ni ji zaurawan ga da nake gani kaɗin bai ta taso rayuwar da suke yanzu ba ta da kyau na ce to sha Allah ba zan kara ba ranar sai na ƙara kuma fita wani lokacin karɓar magani to lokacin nan ne gaskiya dai na ce kai bari in gaya mishi gaskiya ki kenan kada in yi kuskure na ce a'a ta bari kawai dai in gaya mishi ya ki gaya ma wa mahaifinki kenan ko eh mahaifina sai mamu ta ce kada in yi kuskure ina da yan uba babban gudun wata rana ya gaya musu na ce a'a ta bari kawai in gaya mishi addalar rayuwa ta kenan nake ga mata ni ba. Ba dalilin da ya sa na same shi kuma dai gaskiya yanzu ban iya cewa wai ga ta kamar nan mijin da na aura yana neman mata ko zai yi ban sani ba gaskiya na aure shi da kyakkyawan niyya ne ta bari kawai in gaya mishi na ce mata kaddara ta ita ce rayuwa ta duk rayuwar da bata da kaddara to ina ganin ba rayuwa ba ce duk wanda Allah ke jarabta da kaddara na rayuwa musamman na ciwo wata baiwa ce ta ubangiji sannan kuma wannan soyayya ce ta daban tsakanin shi da ubangiji amma mutane ba za su iya fahimta haka ba sai ta ce min to in je in gaya mai har ta yi kuka koyaushe in ta kallanta ta kuka ce mata ta yi haƙuri domin akan hakan sa nake ta watsar da irin maganganu haka na mutane in ana cewa in yi aure irin haka magana in ya tashi sai a kama cewa a ah, wallahi auren wancan kan sai mai yawancin rai to irin haka nan ne sai in ta zo ta mun magana ta shige ta yi ta kuka irin ta gama sallah haka ko ta gama sallar luba sai in ce da Allah ta rinka min sallar luba eh tana yin sallar luba me kuma luba lufa lufa sallar luba walla ba san sallar luba ba ni musulmi na ba ba san sallar luba ba <laughs> sallar luba jama'a jama'a masu kallo na in kun san sallar luba ku barin sani lufa lufa ci gaba eh. ban san sallar lufa ba <laughs> salloli biyar aka kawo mana eh ana sallah kamin azhar raka'a biyu wala ha ko ne ne eh wala <laughs> oho to shi ne lufa okay to masha Allah mu ci gaba haka ta karkare in ta ce ta inga tana kuka ga rashin mutuwan iyayenta ga ni ce babba a ɗakin mu mace duka yuna maza ne sai su ta gaya mata magana a kaina suna kai mata wai ba ta mun faɗa tana so na da yawa ya sa ba ta mun faɗa ni aure sai ta ce ba haka ba ne abin da ya hana maka mutuwa shi ya hana mata aure ku kwantar da hankalin ku mijin tana nan duk inda yake zai zo insha Allah nan ba da daɗewa ba haka take gaya musu to har ya zan dai irin ban dai da shirya da su sosai din nan amma dai ana dai lahalo don ni ban mai da abin da suke mun wai a raina ta riko in ta riko a'a ban ɗaukan abun amma dai a raina ina jin ciwo to kawai wata rana sai na dibi ina online don gaskiya ina ɗan yawan hawa in kalli kallin bidiyo na to don wani bi ta ma bai daman ba amma ina dai kalli kallin diramomi haka in yi to sai kawai na ga wannan shafin sai na ga a ah, to ashe ma ga wata mafita da kila wata Allah Allah ka sa a dace sai nake tambayan shawaranta amma shi yayin na wanda nake gidansa sai na nuna mishi da ya ce min to bai da matsala ni ni ban sa kaina a abun ya san ma na wasa da dariya sai aka ce a ah, kasuwa ce ki sa kanki sai na ce to ni ko dai zan sa kaina ba wanda zan gaya ma sai dai in yi abina daban sai ɗaya ce min to ya yi kyau Allah ya sa a dace yana lafiya da ya wuce to dai daga baya na shawarci mamana sai ta ce min to bai da matsala ta amince wataƙila ƙarshen wahalar nawa kenan da wani lokacin ubangiji na kawo maka abu ga dalilin da zai samu na alkhairi gare ka kuma sai ka watsar da abun ka zartar da ya. sai ka yi ta ganin kamar ubangiji kuma baya son ka kuma ba haka ba ne na ce mata to ba damu wannan lokacin ya na sa muka yi magana kai magana da ita lokacin to dai tun wannan lokacin dai ina bibiyan ka ina jiran Allah ya kawo mana lokacin da zai sa a dace kuma ina kyautata zaton alkhairi gare mu duka masha Allah mun gode mun gode to bari mu ji shi kuma a dan uwa Malam Bakar assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barke tu Malam Bakar na Malam Bakar na san kaji 'yar uwana na Maryam dai ko? Assalamu alaikum. Wa alaika salam ala Bakar. Eh na ce na san kaji yar uwa na na eh, eh, na na Maryam ko? Na na hawa Na na hawa To. yi yawa na san kaji yarwa na na hawa ko kaji zan tutukanta da ta faɗa to da mun e da mun so kai kuma ka gaya naka me ke faruwa da networking ka Assalamu alaikum. To. Uh, to. Shi bai na tuna, a ta baiwa Allah. da muka taba kawo ta tana da ita ma tana da ciwon HIV na rawa kira ji na ko ah, akwai wata bai wahala da muka taba zuwa da ita tana da ciwo ita ma HIV shi wani bawan Allah muna program da ya ji muryanta kawai shi ya bugo muna ta ba shi hankuri baka da ciwon kai baka da ciwon kyale ta wallahi yana son ta muka ce baka da ciwo a shi dai wallahi shi ita shi dai shi yana son ta eh wallahi tallahi a muna muna raba shi Allah sarki nace Allah sarki to hakuri muke ta bashi don Allah ka yi hankuri don Allah ka yi hankuri jalita muna raba shi shi bai bari muna ta raba shi muna hana shi bai hannuwa shi dai wai shi ita yi da shi ah, ya za da shi ai dole mu kore shi mu kore shi don gaskiya aha <laughs> assalamu alaikum wa eh assalamu alaikum eh, o oh, kostomomi ke da to me kostoma ok to shi ke da yanzu kostomas, customers su yi hankuri to yanzu muna zuwa in dai ka ji ita na na hawa ko na na wasu sunan ko eh na ji na ji na ji bayanin sa to yanzu kai kuma ya kamata ita kuma ta ji bayanin ka to sai ji zaji dai eh, salamu alaikum dai ba da wani bayani dai dogon bayani dai ne dai sunana dai eh, Abubakar ne mazuna dai Abuja ne masha Allah to sana game da wannan matsala dai na same shi dai yanzu dai farkon na da mata dai ana ji na muna jin ka sosai muna jin ka to yanzu na da mata dai mata mata daya da yara uku sannan wannan matsala eh, da na same shi ta ta wurin matana ne farko matanka ta baka da na aure matana dai to sai Allah ya ba mu juna biyu to da je asibiti ne ina na na kasuwa ne na ka kira na ga shi gashi gashi gashi na zo asibiti to sun na ji asibiti karamin asibiti a anguwan da muka zo aka tura mu babban asibiti aka je aka duba aka to mai ba da shi mai ta tana da shi amma na ga kamar cewa su suna min wayo ne ko wasu ba su gaya min ne aka bani wata ukun jan dawo a wata uku na kuma su zaga ce bayan da shi aka sake ban wata uku na koma aka ce bayan da shi lokacin mana yi kamar rabu da ita ne tunda ban da wannan masarar sai suka ce mutu ba wani abu ne zai yi zama da ita ɗin in tana sha magani in tana sha magani Allah da ban kamu da wannan ciwon ba cutar cutar ba okay ta haka haka muka tafi haka din to wani lokaci sai a kira asibitin tana wasa da sha magani ba ta sha magani kuma mata tana da wasu abubuwa da amma ba wai suna faɗa nan ba saboda wasu abubuwa da bai kamata ka faɗi ma nan mun gane duniya na saboda kai mata magana ganin za ta gaishe da kamar ana takura mace ne sai a kai na asibiti a ah, wani kaza ba su za asibiti sai in mata magana sai ga to lokacin da ta je ba ta je ba kayan asibiti to sai zo ni ya zo kamar kafin asibiti ni din sai ɗan dan zazzaga ka din sai na je asibiti da ba asibiti idan dama ka'ida suna da wani ka'ida da ka zo don babban mutum ne gaskiya sai ka je test sai aka tura na wurin goji muka je dai aka ce dai ne kana da wannan matsala amma a inda aka a inda ne jiban ban na kama matar ta da wannan matsala ba sai da muka je inda ake ma mutum sa da sa magani suka talla ce dai ka eh mata ta da wannan matsala amma ga shi da inda muka fara suka ce dai ka gaskiya fata sha magani ni da tana sha magani ba zan duka wannan cuta ba <coughs> yanzu da muka kiyaye ni bai wuce da ina gan tsakanin bai wuce fo azumi dai na ina gan ina ganin wata biyu kenan zuwa uku wata biyu zuwa uku kenan da aka confirm kana da ciwon ina da yana da shi kuma da nije da suka kuwa suka tabbatar ina da shi sai ne kamar zan shiga da suka ce a'a wala ba damuwa ban saboda tunanin sama ba wai nuna jikina bane dana ba zai iya sha magani kuma zai rayu ba tare da wani matsala ba ya daga cewa abin da ya kara bani imani na imani kuma tun da san cewa domin komin kada da yi kai imani da Allah da zaka samu komai mai yin sauki zaka dinga wato wato akwai hasari sosai a ce maka wai matanka ko mijinka yana da ciwo amma a kai dai ita shan magani kawai ba damuwa kai ba za ka samu ba akwai hasari wato in dai ya fail ko ta fail ba ta sha maganin ba ko saboda wani mugunta kawai ka kama ciwon kenan ka kama kai yes yes yes mm sai akwai babban hasari tsakanin na tun da wato doktocin ba matanka ba doktocin su suka fara cutanka kenan sannan matanka ba yes yes masha Allah ya zuwa asibiti haka yanzu suna da suna da magani yanzu ma har ma kamar zan ce kamar rigakafi ne suke ma kamar yanzu za a yi maka kamar wata ruwa kamar wata uku haka to ba za ka kawo wannan cutar ba su suna da shi asibiti eh a fallin asibiti to Allah sauke wato jama'a ku hakuri from the story shi bawan Allah na Malam Bakar gaskiya ya nuna cewa akwai hasari sosai a ce maka wato eh, shi yanzu haka kana ganin soyayya da tausayi matansa da jiji tana da wannan ciwo kan jango ciwo hiv ya sa bai sake ta ba kuma da shawarwarin da doctors suka ba shi cewa in ya zauna da ita in tana shan magani ba kan da za shi ya kama wannan ciwo kuma lokacin da doktoci ke kiran shi cewa tana wasa da magani ba ta shan magani wannan duka bai sa ya sake ta ba shi dai kawai yana cikin ba ta shawarwari ne yana kuma mata magana ta sha magani face lokacin da shi ma ya je ya zazzabi ya kama shi wai last two months ago da ya je aka confirm cewa shi ma aka confirm mai cewa shi ma yana da ciwon hiv to kaga tausayi da doctors da matan shi su suka jawo masa wannan ciwo farko shi ne tausayi tausayi za fara blame ya tausaya mata yana ganin matan shi ne eh to ah, alhamdulillah yanzu wani sana'a kake yi me kake yi to sai zagi ni dan kasuwa ne ina sayar da sayarwa ne eh me ake sai me ake sayarwa eh to kamar irin su kayan su kwastomomi sun fara damunsa kenan kwastomomi sun fara damun su kenan yan tiktok wa alaikum salam wani baiwa Allah kina neman miji ko to tiktok ce hmm, ku samu namba namba mu kenan asabi jama'a ku hakuri a network din sadi tsaya insha'Allah zai dawo Allah jama'a ku hakuri networking sai ya tsaya yanzu zai dawo eh to ne neman miji a TikTok waya za ta tare cina ah. tsaya na kare in na kare da suna dokoki she mu baki namban mu namba na ma ko eh to eh ashe ba ke kare ke so ba to ga number mu nan ga number na anan to shi ku biro biro da takarda ɗauki biro da takarda ba ku nan ba Allah jama'a ku yi hakuri kuma da mu kira shi ya karkare a maganarsa doki biro da takarda if you are ready shi ki zana mini ready in kira muku ba ɗinmu na nawa kina jin bawa Allah nan ko? ina jin shi To ga shugaba na Defenders of Rasulin Aminin uh, Malam Awal bin Sayyidi Umar. Malam Awal muna tare da shi shekara da shekaru very very nice and humble man mutumin kirki ne kan gaskiya. To bawan Allah jama'a kuya kuri barin kolin shi direct. to gashi na kira ma salamu alaikum yau na san an yi ciniki sosai kenan gaskiya za ku yi eh ko to Allah ya kara haka haka muke so <laughs> to muna jin ka wani sana'a kake eh, ne sana'a ne sai eh, da fiyo ne ina sai da kaya su kama kaya abinci haka kana sai da mai kaya su su yi? ina sai da agushi kuma na harka da kamfanin su haka kana sai da gida da agushi eh da kaya abinci haka ok kaya abinci kake sayarwa eh da gyaɗa da agushi amma muna kama kan ina fita waje kamar ina fita Najeriya ma kana fita Najeriya ka je ka sayar da gida da agushi eh muna tura ka zuwa Najeriya har ma zuwa Ghana aka zuwa Ghana. kana kana Abuja kuma kana zuwa Najeriya. Yes, a Najeriya Abuja ba Najeriya ne Eh ta ma kai kace kana Abuja kuna zuwa Najeriya ma. A'a muna tura kaya zuwa Ghana muna fita waje zuwa zuwa Ghana ma muna tura kaya zuwa Ghana. Oho oho. Eh muna tura kaya zuwa Ghana. ok ok ok ok alright ok na fahimci yanzu na fahimce ka da kyau alright um, yanzu ita na na hawa in ka samu dama in ka aure ta na za ka je ta eh to wasu samun ina so ta zo kusa da mu gaskiya okay kusa da kai bi mana kana nufin gida ɗaya ita da matanka da yaranka domin ita ma tana da eh, yaro ko yariya ɗaya eh, shine da gaskiya sarki yanzu ba zan ce musamman wannan zama da yake magana yanzu akwai wani project ne rungama ba gida da muke zama gama ba gaskiya ba zan ce zan raba musu gida ba gaskiya saboda wasu abubuwa ko da inda muke a kasuwa muke samun yanzu gaskiya abin ya zaɗa roƙo saboda ko wanda za ka yi ka yi shi dai a ko ka yi shi kawai ka boye wasu abubuwa ka fito da sun ok za ka so tana kusa da kai da iyalinka eh, eh. kudo ku zauna wuri daya eh? eh ok um, na na hawa ina ganin kin ji mala bakar ko? Uh, shin abin da ya faɗa duka kin gamsu da shi? Gaskiya akwai abin da ban gamsu da shi ba. Me kenan? Ai yana jinki. ga dai nan gaskiya akwai abin da na rage ban faɗa ba saboda na gaya maka kwanan baya to yanzu saboda matsalar sarari da an ka samu shi yasa ban mai da abin stress ba kaga ina zuwa aiki. Kina zuwa aiki? Aiki, aikin asibiti ba. Oh, ya, yeah, ya, yeah, kina aikin asibiti. Ase, ase, eh, nurse ko? uh, under lab science ba lab na ke yeah. science laboratory okay okay okay okay yeah yeah i remember i remember to kuma gaskiya ina sana'an ɗinkin tela kina sana'an ɗinkin tela eh ina yi sosai gaskiya right. eto eh, mala bakar gaskiya wannan ma'aikaciyar ah, asibiti ce masu duban jini eh tana duban jini sosai ta kware ma mm. to ma'aikaciyar gwamnati eh, asibiti ce eh, to yanzu inda take da kuma in ka ce za ka ɗauke ta ka zo da ta kai ita wurinku kana ganin zai iya kos ɗin aikinta aikinta gaskiya ne eh mm, gaskiya ne eh shi sa kana ganin cewa wannan zai iya dame ta gaskiya eh. gaskiya wannan ma ba zai gaskiya fara so ce ba kuwa aji ta can ne gaskiya ce ba ta kusa da ni gaskiya eh muna jin ka kace gaskiya me eh nace ta faɗi gaskiya da saboda gaskiya na fi so gaskiya ce tana kusa da ni ne na'am shi sa wannan ah, ita ma da uzurinta da kama da uzurinka ba zai yi ba kenan gaskiya ba zai yi ba gaskiya sarkin zaki amma da ta mun da magana dinki ne ce ni ma na koyi dinki ma ana da shago ma da zuba yara ni ma tela ne amma tela din ba ta ciki a ajinda na amma ni tela ne na da shago ma da zuba yara suke ma aiki ni na koyi tela ma ni tela ne na da shago ma sai amma ba wai na cika abin ga ban sa shi lissafi rayuwa abin gana ba eh shi sa yanzu wannan na gani zai kawo matsala na na eh, zai ga ba ba ba karan ba da yawa zai kawo babban matsala Inda muka ce za mu haɗa wannan Inda muka ce za mu haɗa wannan eh shi sa shi dai kai ka yi hakuri ta ma ta yi hakuri kenan na fahimci haka eh, shi dai yanzu a na shi dai ki hakuri mu samo miki sabo daban wanda mu haɗa ki daban wanda ke da ciwon kanjamo shi kuma mu haɗa shi ya eh, yi hakuri shi ba mu haɗa shi da wata daban kenan saboda a haɗa ke da shi zai kawo mishkila sosai gaskiya kuma ba ban da yanzu ban san kuna wani hanya zai ce bari in canza mata aiki zuwa inda nake ba gaskiya ban so ko zai yiwu ba a gani eh canza mata aikin ta na I think it's a, it's a very nice job. Uh, I don't know. Uh, uh, uh na na amma ban so ko zai abin zai tambata ko zai tabbata ba amma na da hanya ma da zan bi kana da hanyar da za ka iya ka mata transfer eh amma ai ko da nake yanzu ko da na ja asibitin nan kaga ni ba wai sai na samu magani ma asibitin ni ma na ana bin ma da ya kare wuta daya a gidana na samu magani To, malam ya gushi da na'am. <laughs> Na'am. Ni sarki ni dai kuma ba gani ba da yau kada mutum fasa wasu faɗa wasu abubuwa social media ne ni da dai kai ba da yalla ne kamar ni kalmi yaro na amma dai a shekarun ne ma ba inda wasu ake tunani ba. Eh? To, hanya mana da shi amma ban so abin ko zai yiwu ban sani ba. Yace to bari dan gwada duba ne ma zai yiwu za a cire mata ake zuwa inda nake ne to. amma mun ko ba zan ce ba zan tabbata abin zai yiwu ko ba zai yiwu ba gaskiya ba zan ba da show a zai yiwu ba to amma da alali abin da ke cikin kawai eh ke ma ya kamata ke ma ki bincika okay na rawa eh ina ina jin ki ke ma kika ce me na ce ko ni ya kamata in bincika kannin mamata da yayana wanda nake bi ma duka suna na Abuja kubuwa Sai za ki bincika ki gani ko wurin aikin ki anya ba ki transfer ko? eh zan iya samun yadda so ba ok shi kamu fidda yankan kauna tsakanin ke da shi kenan bi mana za a iya haɗa ku a maybe ku je ku karata hausan ku yi aguri ku yi aguri hausa ke da eh, ya ma zan faɗa ku je ku daddale ko ku je ku daddale in yayi eh eh in yayi falilala in bai yi ba shi sannan mu duba mu sake wa juna kenan ko mu sake muku kenan hakan ya fi ko eh eh masha Allah. Mana ba magana Allah ku ya ku da je ku je ku je ku kare ta eh ku je ku kare ta Ana ku ya ku Hausa Hausa ne kai. Yanzu ku yi hakuri kan wannan Hausar da dai amfani da ita. na san ba eh to masha Allah ah, nana wake ce mace ah, da farko wani irin shawara zaki ba wa jama'a tunda kun kun dace cewa Allah ya da bayan haka zan hada ku a je a daddale in aka daddale in yayi falillahi alhamd abinda za a kira na san a ah, sarki zaki za mu saka date na aure shin ji daɗin yi murna ko kuma in bai yi ba in ku dawo insha Allah shi mu duba mu kuma kan da za mu kasa mu raba ko eh, mu raba mu ba wannan daban mu ba wannan daban insha Allah na aha shi sanana wa wani irin shawara zaki ba wa jama'an duniya da ke kallon ki anan to ni shawaran da zan ba su ai kalilan babu yawa ina son mutane su rinka dokan mutum a kowane yanayi yake ciki musamman na kaddara sannan mutane su san da cewa mutum ba shi yake tsara ma kanshi kaddara ba fa mm. akwai abubuwa da dama waɗanda suke samuwan mu a rayuwa amma sai mu yi da suwa ana tunanin ko mu muka sa kanmu ko mu muka janwo ma kanmu mm. mutum ba zai taɓa janyo ma kanshi ciwo ba duk yanda kake kin kanka ko kake son kanka ba za ka ja ma kanka ciwo ba sai dai kawai mu kuma mata ina gargaɗi gare mu don Allah mu rinka kiyayewa saboda yanzu duniyar nan ba bakin komai ba ce a kwanta a tashi ba da kai ba a zauna a tashi ba da kai ba a kyafta ido ta a huta ba da kai ba ya kamata mu kiyaye wasu abubuwa saboda gaskiya mu mata ana banna da yawa sosai a duniyar nan da muke ciki sannan duniyar nan ba nan za mu tabbata ba don haka ina fata da ubangiji allah ya ci da kowa na shi rabu sannan wanga shafi ubangiji Allah ya ɗaukaka shi waɗanda suka yi makarƙashin buɗa shi Allah ya musu jagora zuwa aljanna da rahamarsa Mun kuma ubangiji Allah ya ƙara daidaita hankulan mu Allah ka mana daɗa abin da ya zama alkhairi Don Allah ya kai mu gidajen auren mu ubangiji Allah ya tabbatar da mu san har rayuwar mu ta kai amin amin amin amma uh, ah, mala bakar ba ganin cewa kamar kamar na kamar ta fi ka baki fa gaskiya ta fi ni ga tawar ba mace <laughs> nana wana da baki sosai ana <laughs> ta muna jin ka kawo bala baka kana da shawarwari da zaka bayar wa jama'a duniya sai dai mu ja hankalin mu mu da muke da wannan matsala saboda ka san dan cire kamar mu kuma zai da mun jin tsoro na gaskiya matan wurin ga maka sabbin zaki inda muke da zaman ma kaga wasu mata da suke da wannan matsala gaskiya sai abin ya baka mamaki saboda wasu 'yan mata ne daga cewa ga su nan ma hamma ba su dogara ga Allah ga wannan matsala ba ga ya suna soyayya to wanda ba su da wannan wannan matsala kuma ba wanda ya sani Allah ne yake yanzu ba wani a yanzu da nake ba wani suna da wannan matsala ko mata na ita ba su ce wani suna da wannan matsala ba yanzu ba suna da wannan matsala ba yanzu haka matan ka ba ta san kana da kana da matsalan ba suna da wannan matsala ba matanka ba ta san kana da ciwon HIV ba suna da wannan matsala ba kuma da muka je asibiti aka ce ba da wannan matsala sai haka da muke zama yanzu ba suna da wannan matsala ba sai ban gaya mata ban gaya ma kuwa ba in ba wanda yake son magani ba sai da na ji na rage sa wanda ya gani din amma wayan ni ma kana ba wani suna da wannan matsala mm da gaskiya mu ji tsoron Allah mu da maza mu da mata mu ji tsoron Allah masha Allah. Zo za mu ji abin kenan kawai sannan kai ci ce zaki baka lada masha Allah mun gode mun gode maka Allah saka Allah saka maka da alkai mun gode sosai mun gode mun gode alright to na nawa mun sallame ku kai kuma malam Abubakar insha Allah zan tura maka da namba ɗinta ka kira tan Allah ya yarda to assalamu alaikum alright to jama'a mun ajiye nan kenan in Allah ya yarda ah, programin matan mijin aure nake so allah ya mu gobe war haka za mu zo da wayanda za mu hada sai ba ku kuri na gaji hmm. shi sa insha Allah mun ajiye nan kenan in Allah yadda yar wake kan tiktok ya ce yana neman wanga namba na ya yi ready ku yi ready in ba ku namba yanzu nan ku yi ready in ba ku namba oh Allah mm. ga number ah, okay plus one in ka kawo plus code number amerika kenan plus one?